Hukumar kula da aikin 'yan sandan Najeriya wacce a yau take kawo ƙarshen taron karo na goma sha biyar a nan birnin Abuja. Ta ɗau matakin irin na ba sabin ba, inda ta amince da kolar wasu manyan jami'an 'yan sanda guda bakwai daga bakin aiki. Kana kuma ta amince da ragewa wasu manyan 'yan sanda su goma mukami da aka same su da laifin wuce gona da iri yayin gudanar da ayyukansu. hukumar kazalika ta kuma ja kunnen wasu 'yan sanda su goma sha uku za kuma a baiwa wasu 'yan sanda guda biyu takardun gargaɗi kana an wanke wasu ƙarin guda hudu waɗanda ba a same su da laifi ba to ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaron. 'Yan sanda da hukumar 'yan sandan suna da matsalar martaba tsakanin yadda 'yan ƙasa suke kallon su. A takaice dai akwai gibi ko rashin yadda tsakanin 'yan ƙasa da wannan hukuma kuma yana cikin matsaloli da yake shafan bangaren tsaro a ƙasa. To tattare da wannan shine rashin ladabtar da 'yan sandan da suka saba ma ka'idoji da doka na aiki da kuma na ƙasa ta in ka ba za ka manta ba a baya bayan nan shi wanda ke shugabancin wannan hukuma ya ajiye aiki cikin korafi da aka yi na dangane da dalilai shine kin saka hannu a matakai na horon 'yan sanda waɗanda ake ganin suna suna da laifi da kuma yanzu matsaloli wanda suke tattare da shi wata wannan ma'aikata to a takaici dai wannan mataki wadda ita ke wadda take riko na wannan ma'aikata na horon 'yan sanda mataki ne mai kyau wadda kuma zai taimaka wurin kasancewa hannunka mai sanda ga sauran 'yan sanda sanin cewa idan suka yi laifi akwai ladabtarwa. Mai shari'i kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja wanda ya ba da wannan mataki ya kuma ce akwai ƙarin hanzari. Duk da an yaba musu ya kamata a ce a gaba an san irin laifuffukan da wa'annan ma'aikatan tsaro suka yi da kuma irin lokacin da aka ɗauka ana tafiyar da wannan hukuntarwa tasu. saboda in ka lura kwanan nan shugaban wannan hukuma musliu smith ya sauka wani kuma ya karba yake yi to za ta iya yiwa cewa wa'annan hukunce-hukunce ne da aka danne su ko aka kiyin su ko ake jan kafa a kai shekaru da yawa da suka wuce an mutum ya lura sai ga al'adar 'yan sanda ce ko ina a duniya suna yin kokari su kare nasu su boye abin da za su iya ɓoyewa akan ƙazantar da take cikin ayyukansu jama'a suna da sha'awar su san yanda ake tafiyar da wato hukuncin yanzu dai abin jira gani shi shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin sassaita aikin 'yan sanda a Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.